الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد من وعلى تعالى قوليا لكم هذا معنى مجلس دمك كانت لتافا أداب العشرة وذكر الصحبة والأخوة أبو البركات الغزي الله يمسى رحمه za mu tashi darasi na talatin da biyu yau muna litinin biyar ga watan muharram shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da talatin ga watan shida a miladiya dubu biyu da ashirin da biyar za mu tashi inda mana yake cewa sabru alal hijran yana daga cikin ladubba na al-suhba ko al-ishra as-sabru alal hijran haƙuri as-sabr yin haƙuri alal hijran akan ƙauracewa da dan uwanka zai maka akan kauracewa da dan uwanka zai maka abin da yake nufi dabi'a ta mu'amala ya yau da gobe a kamar yadda muka sani abu ne wanda yake haka yake gudana yau kana tare da wani gobe sai ka neme shi ka rasa wani lokaci ba za ka iya sanin me yasa ya ƙaurace ya bakka ba zai iya canja abokai zai iya canja waɗanda suke hulɗa da mu'amala wannan kuma ɗabi'a ce mata mata yankuwantaka ko kuma abota ko kuma zaman tare dole za a samu wani in ma dai kai masa wani abin da wataƙila bai ji daɗi ba ya ce ya daina mu'amala da kai ya daina abota da kai ko kuma haka kawai ma yanayi na rayuwa ya canja masa ɗabi'a yanayi na rayuwa ya canja masa ɗabi'a kamar yadda muke nanatawa ɗabi'ar ɗan adam mutum yana da wuyar yadda za ka canja masa ɗabi'a wato yana tasirantuwa da abin da yake kai kawo a kewayensa kamar yadda muke ta nanatawa yanzu mutum idan misali yau matsayinsa kaza gobe sai ya canja matsayi to bisa al'ada zai ji nauyi wajen mu'amalar da ita bai da waɗancan mutane na baya domin wataƙila ya ƙara samun wani ci gaba za ka ga wasu mutane suna ƙoƙarin janyo su cewa shi yanzu ya zama kamar daidai da su to sai ya kaurace maka to dole ka yi hakuri, domin dama haka rayuwar ta gada asabru alal hijran idan dan uwanka ya kaurace maka saboda wani dalilin da watakila baka san me ya saka ba watakila kuma ka sani matsayinsa ne isha banban da naka da kuna tare yanzu ya samu ci gaba a wani bangare na rayuwa kuma eh, waɗanda suke wancan mataki na rayuwa za ka ga zai jawo zuwa gare su kai kuma yana ganin ba kai wannan matsayi ba dole mu'amala ku ta zama yadda ta saba ba to amma duk da haka kai ba a so dan yayi maka wannan isa kamar yin masa da abin da bai dace ba a'a ka ci gaba da yi masa mu'amala kyakkyawa ko da shi ya janye jiki yadda aka saba gaisawa yadda aka saba zuwa ziyara ka yi masa domin me Allah ya ce idfa billati hiya ahsan kai ka rama abin da yake mafi kyau ga wanda ya yi maka abin da yake ba mai kyau ba domin cewa abu ne wanda yake jafa'i ba abu ne mai kyau ba ka saba kuna mu'amala da mutum ka neme shi ka rasa kaga ya juya maka baya babu daɗi to amma kai abin da ake so shine tuqabil al-isa'ati bil ihsan abin da yake maka mara daɗi ka mayar masa da abin da yake mai kyau kai kar ka yi masa jafa'i an gane ko ah, ibn al-jawzi Allah ya masa rahama wani malami ne wato Allah ya masa wata baiwa wadda in ana ga wanda yake karanta littafin Ibn al-Jawzi Abdurrahman Ibn al-Jawzi zai ga cewa shi mutum ne wanda Allah ya masa wata baiwa ta daban ba kowa ya samu irin wannan baiwar ba ni kama da shi shine Ibn al-Qayyim suna da tunani wanda in sun yi wata magana sai kai ta mamaki Allah ya basu basira da wani tunani sai da in suna jawabi sai kai ta sha'awar maganganunsu ga wanda ya karanta littafin Sayyidul Khatib littafin Saidul Khatib zai ga maganganu masu ban sha'awa sai kai ta mamaki ya mutum yake iya tuno irin waɗannan maganganu masu bayyana abin da yake na haƙiƙa na rayuwar ɗan adam da wasu abubuwa masu ban ta'ajibi na al'amarin mutum a littafin saidul khatir yake magana akan wannan mu'amalar dangane da abota ko kuma yan uwantaka yace kana lana asdiqa wa ikhwan a'taddu ce yace kana lana da mun kasance muna da asdiqa abokai wa ikhwan da ƴan uwa a taddu da muke ji da su muna ganin ai namu ne suna kusa da mu Yake fara'aitu minhum min al-jafa amma daga baya sai naga kuma jafa'i daga wajen su me jafa'i sun juya masa baya wa tark shurufis sadaqa sun bar abin da yake na doran abota wal ukhuwa da 'yan uwantaka mana ka'ida kamar yadda muke karanta wannan littafin yana bayyana cewa abota da in wantaka akwai ka'idojin da ya kamata ka kula da su yace da muna ji da waɗannan abokai da 'yan'uwanmu. uwanmu yace amma fara'aitu minhum min al-jafa'i wa tarki shart as-sadaqati wal ukhuwati ajaib yace sai muka ga ababan mamaki a wajen yadda suka canja mana suka yi juya mana baya suka bar abin da ya dace na sharuɗa na 'yan'uwantaka da abota yace fa akhadtu u'tibu sai nake ta zargin su dan me wani zai man haka fara'aitu minhum yace thumma tabah li nafsi sannan bayan ina zargin su kawai kuma sai na faɗaka a kaina thumma tabahtu li nafsi fa qultu sai nace wa ma yanfa'u li wannan zargin da nake na waɗannan abokai da suka an baya da yan uwa me amfanin ita zargin su wa ma yanfa'u al-itab yace fa innahum yadda al'amarin yake su mutane in falahu falil لا للصفاء yace me yasa zan damu kaina in yi ta zargin su ai ba wani abu bane duk wanda yace ba yi da kai sai kai ne kai ka kyale shi yace ai so mutane akan in tsaya ina zargin su sai in kyale su in je ban samu safa'i Mana yadda nake so wajen mu'amala in ga mutum ya ɗauke ni a matsayin ɗan uwansa abokinsa in bai mun haka ba kawai yace sai in kyale su fahamantu bi mukafatihi kawai sai nace na yanke shawara cewa ni ma zan juya bayan kyale zan rabu da su zan yanke alaƙa ta da su fahimantu bi mukafa'atihim yace thumma tafakkartu amma kuma sai nayi tunani thumma tafakkartu sai nayi tunani fara'aytu nasa sai naga to ai mu'amala da mutane baina ma'arifa wa asdiqa fi zahir dama ai mu'amala haka take akwai ma'arif shine muka karanta darasi da ya gabata matakai uku na ne na mu'amala yace ai wasu mutane ma'arif ne wa azzaka kawai mutane ne da muka san juna muna haduwa a waje kaza muna haduwa a waje kaza amma fi zahiri haduwar mu kawai ta iya wannan ne na ga fuskar wani aiko kamar na a kasuwar mu daya wajen mu abin nan unguwar mu daya amma ba wata hulɗa ta kusa yace wa ikhwatan mubatinina akwai kuma yan uwa na kusa wanda su kuma mu'amalar ta zamo ta ƙara kusanci fakultu sai sai ce la tasulu mukafa'atu ah to in haka ne dan me zan yanke alaka da wadancan wanda suka juya min baya la tasulu mukafa'atuhum ba sai na yanke alaka da su ba innama yanbaghi abin da ya dace an kulahum min diwanil ukhuwati ila diwanis sadaqati zahira in canja musu mu'amala in ɗauki yanzu matsayin su daga da da nake jin na kusa ne mai da su na nesa dama ai mutane mataki mataki ne da ina jin na kusa ne sai na fahimci ba haka bane yake sai in canja musu matsayi sai mai da su ikwa fi diwani sadaqatu zahira shine abota ta zahiri kawai cewa na san fuskar wani kasuwar mu dai salamu alaikum barka da wannan shikenan anan iyakar ta kenan kuma ana wannan mu'amala akwai wanda iyakarta ta kenan da kai kuna jere a shagunan ku daya ku abin a za a gaita amma iyakarta ta kenan ba wata mu'amala da za ta haɗa kai kai ba karban kai a wajen su ba a karba a wajen ka ba dama ka san unguwar su bai san unguwar ka ba bai kaza kaza da sauransu wannan mu'amala ta sa zahira kawai sadaqat zahira yace fa in lam yasluhu idan naga hakan ma bai yi ba lahum yace nakaltuhum ila al ma'arifi sai mai da su kuma sama kawai na ma'arif irin mutumin da za ka ganshi assalamu alaikum daga nesa ba ma wani dama ai ma'arif ne da kuma azzaka fi da kuma almubatinin mataki uku ne ma'arif irin mutumin da kawai zaka daga masa hannu iyakar ta kenan akwai kuma wanda za a zo a gaisa amma baya wuce hakan akwai kuma na kusa yace in naga hakan ma bai wuce in ƙara kai su nesa in kai su mataki na na sama fa illam yasluhu laha naqaltu naqaltuhum ila jumlatil ma'arif wa amaltuhum mu'amalatil ma'arif in musu mu'amala ta mutumin da kawai ganin fuskace kamar na san fuskar muna assalamu alaikum kawai daga nesa yace wa min al-ghalati an wa'atiba kuskure ne in kaga mutum ya abin nan ka ce kawai na daina ne ma ba ruwa na da shi a kada kai haka ai ta mu'amala dama mataki mataki ce idan ta nan bata yi ba kai shi na wancan matakin almuhim ai musulmi ne dan uwanka ba a so ku yanke a'a kai canja masa matsayi yace wa min al-ghalati an tu'atibahum faqad qala yahya ibn mu'adh yace aiko yahya dan mu'adh yana cewa bi'sal akh akhun yace tir da dan uwa dan uwan da tahtaju an taqula lahu har sai ka bukaci ka ce da shi uzkurni fi du'aik ka sa ni cikin addu'ar ka yace tir da wannan dan ai dama wannan ba dan uwa bane kawai dan ma'arif ne wanda yake ana dai ganin juna ne amma ba wani batun cewa na kusa da kai ne in na kusa da kai ne ai ba bukatar dole ya san halin da ke ciki ba ka bukatar ka ce fa ga halin da ke ciki min addu'a ya san baka da lafiya ko ba sai ka tambaye shi ba saboda ai rashin lafiyar ka kamar tashi ce zai ma addu'a ya san cewa ka shiga hali na kakani kai a kasuwa yana saboda mai ai akwai hulɗa da zai ji labari ka damuwarsa ce haka ya kamata to amma idan wannan bai samu ba shikenan sai ka kai shi mataki na sama in bai yi ba ka kai shi mataki na sama almuhim ai ba laifi bane dama haka duniya take bayan da zaka yi mu'amala bisa duka a irin mataki ɗaya kowa da yadda yake yana magana akan jafa'in ɗan uwa cewa ɗan uwa ko aboki zai iya maka jafa'i kawai ya ɗauke ma wuta kawai ya juya ma baya kuma kai ce kaga to ne wani kuma muna zaune lafiya ni dai ban san wani abu ya haɗa mu ba ce a'a ai haka dama rayuwar ce idan aka yi maka haka to shi kenan sai ka ɗauki mutum ka kai shi mataki na sama in ma bai yi ba sake kai shi ɗaya matakin almuhim ɗan uwanka ne wanda ba za ka ce ma'ana ba ruwanka da shi ba ba a yin haka a musulunci dole ruwanka da yan uwanka yan uwanka ne ba yadda ka iya da su amma wajen mu'amala kowa da yadda yake shi yasa ma yake cewa har idan sai na ce da kai ka yi min addu'a to da kai a matsayin dan uwa ko aboki to me amfanin abotar ai ka riga ka san halin da nake ciki ba sai na nemi cewa ka yi min addu'a ba za ka yi min addu'a ban sani ba ka ce Allah ya biya min bukatuna Allah ya yi min kaza Allah ya yi min kaza saboda me shine ai in wanta da mun faɗa a baya cikin matakai na muwata in kun san darsi da ya gabata almuwata yana nufin eh, za mu yi fassara da hausa taimakekeniya eh ko ba haka ba a cikin matakai na almuwata akwai yin addu'a ma ga dan uwanka bu an an ce almuwata eh, da larabci suna tunanin iyaka ba mutum bukatar ta madda ne kuɗi ko wani abu a ba ita kaɗai ba ce akwai ma bukatar cewa dan uwanka ka tuna da shi cikin addu'arka dan uwanka ka tuna da shi cikin alherin da ya samu ka taya shi murna abin da ya same shi ba daɗi ka taya shi jimami wannan yana daga cikin almuwasa yace kala ya hadin mu'az ya hadin mu'az yana cewa haqiqatul mahabbati la yazidu hal bir wa la yanqusu hal jafa in dai akwai soyayya akwai inwantaka to wato dan kane wa mutum alheri ba zai sa ya ƙara cewa wannan ne zai canja masa ko kuma kai masa jafa'i ba in dai kun zama ƴan uwa to wannan inwantaka ba ta tafiya baki daya ba ta gushewa baki daya ba ta tafiya baki saboda haka malai yake cewa daga cikin sharuɗa na wantaka barin yi wa ɗan uwanka jafa'i na ƙaurace masa ka yi haƙuri domin mutane haka suke in Allah ya haɗa ka abota da wantaka da mutum to ka yi haƙuri yace wa min hasabru ala jafa'il ikhwan daga cikin mu'amala adabul al-ishra na duba na zaman tare ka yi haƙuri ko da ɗan uwanka ya maka jafa'i wa isqati tuhmati anhum kuma ka daina tuhumarsu ba da sihatul ukuwa in dai in ka ta tabbata to ka jefar da tuhuma ba komai zaka tuhumi dan uwanka ba ba komai zaka tuhumi dan uwanka ba a'a kowa yana da dabi'a da kuma yanayi ka ba shi uzuri idan ya tafi ya juya maka baya dan ya samu ƙarin promotion ya samu ƙarin arziki ya sace ka ce ai wannan ba wani abu bane haka dama rayuwar ce ko da ni ne ina tuhumar kaina in ni na samu wannan watakila ni ma in yi haka saboda ni ma mutum ne kamar da shi ma mutum ne kuma duk mutane ɗabi'ar mu ɗaya ce ku daina tuna cewa wai don wane kaza yanzu misali da yawa suna ganin malamai sai a ce ai malami ne ana tunanin an ce malami ne kamar yana kusa da mala'ika ba haka bane malami shi ma mutum ne kawai dai eh, shi inda malami yake da da da falala shine kullun yawan karatu yana ji an ce Allah ya ce annabi aka dole zai zamo ya zama yana kusa da abin amma kuma in ɗabi'ar ta motsa ta dan adam malami ba zai wani abu ba zai to haka dan misali kaga yanzu misali ni a matsayin na ya di alhamdulillah an dan abin nan na samu wani abin nan ci gaba na fara zuwa China ko Dubai ai ni a cikin normal ne wallahi eh in ya kama wallahi zan abin nan ina fara oda saboda wanne kawai zai jani malam zo a nuna maka shikenan fa wallahi sai ka lebe ka rasa sai no me a ciki to a ce ko malam ya zai haka ai malam mutum zai ce ba. ai in ka fara samun yanayi yana canja ɗabi'ar wani lokaci ba ka ma sanin ka canja sai dai a gaya ba malam ba ya ce ai haƙuri ka san in aka fara kaiwa wani abin nan to sai ga mutum ɗabi'arsa tana canjawa to ka ɗauki mutum a matsayin mutum kar ka kai shi wani matsayin da zaka ce dan me a'a ba dan me ai mutum ne kai masa hanzari sai eh, to tunda yanzu ga malam abubuwa an fara zuwa oda ai masa hanzari yanzu a ba bashi abin nan kar ku ce yi dama gashi nan an samu a ku daina haka mana ai ba samun duniya duniya ai ya kamata a neme ta ai ba laifi ba ne neman duniya an ajabo da ba a nema ba za a je a roki wani ne a to kai akan wani ya taimaka ma aiki wanda kai ma ka taimaka wani saboda haka in ana fashin karatu ana dan tafiya oda sai ku ba da hanzari ku yi masa uzuri shi ma ya tafi abin nan masha Allah ko ba haka ba amma za ka danne me kaga matsala ko eh, yana malami amma a'a dan yana malami shi baya son ya abin nan eh, abin nan ya rufa kansa a ce baya so yayi abin nan shi baya ai ba aibi bane haka kuma kowane irin ɗan uwa in ka ga ya canja hali kawai yi masa uzuri da ɗabi'ar da ya samu kansa a ciki saboda dole zai iya canja yanayi yana iya canja mutum an gane ku to dai yanda ɗan uwanka ya canza karfe ta zargin sa dan me sai ka ce ɗan adam ne kai masa hanzari shi yasa yace wa isqata an anhum ka kawar da tuhuma ka bar shi ka ce shi ma mutum ne kawai dai tunda yanzu abin ya abin nan ai akwai wasu akuta sai a kyale shi a ci gaba da mu'amala ta salamu alaikum ai waya a gaisa in lokutan wasu munasabat ne lokacin sallah wai tunda yanzu ba irin da bane yanzu ba za ka iya ganin shi kullum ba ba za ka iya samun shi saboda yanzu kaga abubuwa yadda suke ba zaune yake ba ko ba zai iya zuwa yanzu ya koyi hira ba in ka zo yana da abin nan yana da uzurka wayoyi wane ne yana da in ka zo hira irin da ba da lokacin hira yanzu ka ce ka ga ai ah, idan me zai canja zai canja ma dan ba zai canja shi ba mutum bane kai masa uzuri haka rayuwa take wannan yana daga cikin ladubba na rayuwa kada ka yanke wa mutum mu'amala amma yayin da shi wani uzuri ya same shi kaga ya canja to kai masa hanzari ka bashi hanzari ka ci gaba da kasancewa dan uwansa kuma tare da bashi hanzari amma in ka ce za ka rika zargin mutum sai dai kai zargin ka hakura ya za ka yi da shi to yanayi ya canja dole kai hakuri ko a wajen aiki ne yanzu mu irin ma'aikata din nan za ga yanzu kuna tare da mutum ana amma in aka kai shi gaba sai kuma ka neme shi karasa in ya ƙara yin gaba saboda yanayin duk inda zai je matakin gaban yake da na baya to irin wannan dole a yi haƙuri da yanayi da za a samu mutum a kai ko musamman kamar yadda nake ba su malamai an fi zargin su su ake zama mala'iku komai a su rika yi irin daban wai ba irin na mutane ba ai ba zai yi ba amma dai za su ɗan abin nan dai ba irin na ragowar mutane ba amma kuma in wani abin ya bujiro saboda dalilin na rayuwa sai a ba su hanzari ko ba haka ba sai a ba su hanzari a yi haƙuri ba irin na da ba ne da shekara ashirin baya ko goma sha kaza baya talatin baya ba da wannan abubuwa irin na yanzu yanzu kuma kaga abubuwa sun canja to sai ka riƙa mutum hanzari alkama wasiyatu alqama talibnihi ya ce wasiyar da wani bawan Allah ya yi wa ɗansa wannan wasiyar ya gaya masa ne ita wato ya koya masa mu'amala da mutane ya koya masa da wa za ka yi mu'amala yake wa ɗansa wasiyar shi alkama al'affar kenan alkamatul affar yake wa ɗansa nasiha malam ya kawo nasiha yace wa min jami'in suhbati yana daga cikin abin da ya tattaro ladubba na abota da zaman tare wal ishra yace qauli yahya ibn uksum yahya ɗan Aksum yake bada labari yahya ibn Aksum yake bada labari ما ليت من جامع الصحبة والعشرة قول يحيى بن أبتم يا إذن أبتم يتي لما حضرت القمة الأصطار لما حضرت القمة آه، لما حضرت القمة الأصطار الوفاة يا عند الوفاة متوى حضرت تزوى القمة الأصطار القمة ونباهم ألاني يكون تاجير متوى قال لابنه سيكرا تنسيني متوسية سيتي يا بني يا كيدانا إذا سحفت الرجالة in za ka yi abota da mazaje fashab ka aboki man idan akhdamtahu fanaka mutumin da in mu'amala ta haɗa ka da shi idan akhdamtahu wata hidima ta haɗa ka da shi ta mu'amala fanaka zai baka kariya zai kare ka kamar ya zai kare ka mana yanzu mu haɗu a masallaci ko amma karatu iya nan muke haɗuwa duk wanda muke masallacin nan mu'amalar mu da su iya nan ne in mun yi karatu mun tashi kusan ba wanda muke haduwa da shi a wani wajen da za mu yi wata mu'amala ba wanda yake kasuwar mu ɗaya da shi ko makarantar mu ɗaya da shi a nan babu ba wani makoci na unguwa a cikin kuna saboda haka ga mun watse kawai iya nan ne muka san juna ko ba haka ba to amma ina mutumin da yake shagonsa yana jikin shagonka ina mutumin da yake jikin katangarsa tana jikin katangarka ina mutumin da yake hulɗar ku tana kusa da juna za ka fi saninsa ko kuma za ka fi sanin iya wanda muke haɗuwa a masallaci ko sai ka babu wancan za ka sani wanda yanzu misali ga manan anan kowa za mu yabi juna saboda ai ba mu mu'amala ba ba mu mu'amala ba amma a cikin kunan da a ce yanzu misali ne akwai wani ɗan kasuwar da nake zuwa an karbi kaya a wajen shi zan zo in yi karatu kuma ina da kasuwa a kasuwa zan je ina karɓar kaya a wajen wani ina abin nan shi zai ba ku labari na ko ba ka yanzu ba batun karatu ake batun mu'amala ce ta ne kasuwa ko kuma a'a muna aiki waje daya shekarar mu sha kaza kirin muna aiki a waje daya a ma'aikata daya ko kuma a'a sana'ar mu iri daya muna haduwa muna yin sana'a iri daya shi zai baka labarin mutum in baka yi mu'amala da mutum ta kusa ba ba za ka bada labarin sa ba shi yasa wani dan jega wai da ya je neman aure sai aka ce ya kace da sai ya bada sunana sai aka bugo mun waya Allah ya gafarta malam wani wani nace wanne ba aka ce wani kaza kaza ce to wai yadda Allah aure yake nema nace kware daga ke na san shi a masallaci tsawon lokaci nace iya haɗuwar mu kenan a masallaci nace amma wallahi ban san unguwarsa ba ban san kasuwarsa ba amma dai na san dai garin su dai ina je ana faɗa kuma a masallaci kan mun dade muna haɗuwa iya abin da na sani ke to ai malam aure za a nufi ai abin da na sani ke sai ya fushi ya daina zuwa masallaci to ban san me zan ce ba aure yake nema ni kuma wallahi a masallaci na san shi irin wannan haduwar na dade da sanin shi amma iya wannan na san shi ba wani ƙari wai sai ce wai wai yan tsammani ko da in ce to me zai ce ni game da kai shi ta billahi ni ban zauna unguwa ɗaya da kai ba ni ba mai kasuwa ɗaya da kai wata mu'amala ba ta haɗa ni ban ban san ga nan inda kafin nan ba gidan kama ban sani ba kuma yanzu ka je ka ce ma shi da aure fi billahi da rashin adalci kawai dan muna haɗuwa a masallaci nace wallahi a masallaci shi mun mun shekaru muna haɗuwa a masallaci amma iya ce to ai kaga zuwa masallaci wannan ba za ka bada da aure ne da a nemo ke da gaskiya iya abin da sani sai ya fushi ya daina kula to ni me zan ce dan Allah ni me laifi da Allah iya abin da na sani wallahi kenan gaba ne a masallaci to haka duk wanda zan ba da shaida ban yi wata hulɗa da kai wanda zan ce awa ne a masallaci alhamdulillah kana iya kokari kuma wallahi duk litin da alhamdu tare muke shan ruwa kaga wannan ma masha Allah eh kuma wallahi a masallaci dai iya ba zan iya abin nan ban ga wani aibi na kawo a masallaci amma a waje fa na san gidanka aurenka watakila tara ban sani ba kuma je yanzu a baka ta goma tara me ya raba ka da shi sabilillahi kaga ban yi adalci ba in nace shi shi yasa manzo Allah ta sallama da yake a wajen neman aure sai faɗa abu biyu idza ja'a kuma tarzauna dinahu wa addini da khuluq khuluq kuma ba a gane sai in kai mu'amala shi yasa sai na Umar yake cewa in kana so ka san mutum ku yi bulaguro tukun tare ka ba da shaida akan shi za ka gane marwaci ne ko kuma hannunsa abu ɗaya ke za ka gane cewa mai haƙuri ne ko kuma za ka gane to saboda haka idan Allah ya haɗa ka hulɗa da mutum kuka yi mu'amala ta kusa sai ya ce idza akhdamtu kanaka to ba kuma daidai bane ka je kana faɗar duk inda ka zauna ai na kaza ne saboda akwai wani abin da mu ba mu sani ba ana bai kamata ka zo gaya mana game da shi ba domin mu anan duk wanda ka gani anan mune masa kallo da daraja da kuma ne duk wanda ya zo masallaci mai daraja ne ko ba ka ba kana kimanta shi to kawai sai kuma izo ina ta bamu labarin ka har kuma mu canja tunani akan ka mu fara tunanin ashewa ne ina ganin ka sai in tuna a'a harkar ka da ya ci bashin ka a kasuwa ba da alaka da ita in ka ka zo gaya mun ba saboda ni ne zan ce biki inda zuwa kai ce kai kai kai kira ni da Allah zo mu je wajen wani malam wata kila ya ji maganar ka ya ɗeba mun yana da bashi da Allah ya yi masa magana kaga wannan wata amma ka zo kana ce ai wani dama ya ci bashi na wani ya ci bashin to ni ina ruwana da wannan kuma ta yadda in na ganshi sai in tana cewa to wannan mai cin bashi yana rike kuɗin mutane ne ka ka bata shi a idan mutane me amfanin wannan wannan ba abokin hulɗa ba ne idan dai wanda za ka yi hulɗa da shi ka yi hulɗa da shi a bisa cewa mutum ne wanda yake in wani abu ya haɗa ko ba za ka je kana gaya wa mutane ba amma duk wanda za ka yi hulɗa zai ɗauki maga abinka halayenka da wa yana zuwa yana zama a dandali yana faɗa ba abokin mu'amala ba ne ba aboki ba ne ba ɗan uwa ba ne yake in za ka aboki mutum ka aboci wanda ba zai je yana tona maka asiri ba ya ce ai wani kaza ne ai wani kaza ne ba zai duk wanda yake haka ba abokin hulɗa bane wa in sahibtahu zanaka kuma ka aboci duk mutumin da in hulɗa ta haɗa ka zai yabe ka ma'ana zai faɗi alherin ka ne amma ba zai faɗi akasi ba sharrin ka ba zai rika faɗa sharrin ka ba sai dai yi me alherin ka zai faɗa sai dai faɗi alherin ka haka ya kamata mu rika faɗa alherin juna sharrin juna kuma muna ne muna rufe saboda shi shari so ake a gyara ko to matsalar ne idan ka riga ya kai wa mutum fenti kuma bayan da za ka zo ka sake goge fentin ko ba ka ka riga ka bata shi amma alheri ka faɗa fa dama alheri ana so aje akasin ne ba a so aje in mutum bai yana da wani hali wanda bai kamata ba ja shi gefe kai masa nasiha yadda zaka yi ka nemi yadda zaka gyara halin na dan uwanka amma idan ka zo kana faɗa mutane me zai gyara wannan zai gyara halinsa wannan ba zai gyara ba to bai da alheri irin wannan mai zuwa yana faɗa halin mutane wa ai kaza ne in dai ba yana faɗan uh, alherinsa ba wa in ta harraka bika mu'una sanaka in za ka abuci mutum ya ce ka abuci wanda idan mu'una bukata ta kama ka sanaka zai baka kariya ma'ana kana da kwanciyar hankali cewa in ka shiga wata wani hali na kunci zai iya taimakonka zai iya taimakonka idan misali muna mu'amala da kai mutum zai shiga wani halin da ba za ka iya taimaka masa to me amfanin yan wantaka fi sabilillahi kuma in dai akwai yan wantaka da abota ta gaskiya ya kamata mu san halin da juna muke ciki idan ka zo ka ce min ina da ɗana a asibiti wallahi ba abin nan ba zan iya biyan kuɗin asibiti ba sai ba kamun ba ni rance na san dama haka ne dan na san kasuwarka na san sana'arka na san kai dan albashi ne yau kuma ashirin da abin nan ga albashi yau talatin ma da kun san bai albashi ba mu a Najeriya wataƙila sai uku ga wata sai biyar ga wata yanzu mu haka ake mana albashi ma'aikata To yanzu dan Allah dan uwanka in ya zo ya ce maka mata ta kwanta ko ɗana ai kai ka san ba ƙarya yake ba dan albashi ne ba za ka ce da shi kana tuhuma ba sai ka taimaka masa amma in dai ba zai shiga halin kaka ka yi ka taimaka masa to babu buƙatar yi mu'amala da kai kai ba mutum ne zai dace ayi mu'amala da kai ba wa idza amjatta bi khairin madda kai mu'amala da mutumin da idza amjatta bi khairin idan ka miƙa masa alheri abin nan ka miƙa hannunka da alheri maddaka shi ba zai miƙo maka ba zai juya maka baya ba ma'ana idan kana hulɗa da mutum yi ta yau da gobe ya zama mutum ne wanda idan wani abu ya haɗa ka da shi ya yace idza sara bainaka wa bainahu madda dahu min ajilil islah in wani abu ya faru tsakaninka da shi baya manta alherin da yake baya domin kamar da muke tana na tamana ya gaya mana duk yadda za mu mu'amala sai an samu abin da zai dan so sa zuciya to koda wannan ya kasance ba zai canja maka irin abin da yake maka na alheri a baya ba Shi ne karimi kenan mutumin da yake yana da karamci zai yi maka alheri kuma ko da ka yi masa abin da ba bai ji daɗi ba zai canza wannan alherin gare ka ne dai ayar da ta ce isfa billati hiya ahsan kullum muna faɗa cewa mu mutane ne dole za mu ɓata juna za mu yi wani abin da amma wannan ɗaya ɓatawa kada ta zamo ita za ta raba tsakanin mu. ya mu ci gaba da hakuri da juna da kyautata juna shine idan amdatta bi khairin madda in ka mika masa hannu na alheri zai miƙo maka hannu na alheri mana ko da wani ya haɗa ko ka zo ka bashi haƙuri zai hakuri wa yarra aminka hasana addaha dan uwan da ya kamata kai mu'amala da shi shine wanda in kai alheri addaha zai ga alherin zai kidaya alherin addaha zai zai zai yadda an yi alheri kuma ya yaba alherin ka san eh, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man la yashkurun nas la yashkurun wanda aka yi masa alheri bai godiya ba to ba ma zai godiya ubangiji a cikin mu'amala ana so in mutum ma alheri kai ne ka yi acknowledging da turanci me acknowledging ka nuna ka gani ka nuna ka gani ai da daɗi mutum ya ma alheri ka nuna ka gani amma mutum ya ma alheri ka wani abin nan haka sai Allah gafarta wala ka haka zai miƙa maka ba to me haka dan nuna wato me ke ras wato wai izzat nafsi yake nuna ko me a wannan shirme ne wannan ba mutumin kirki ba mutumin kirki in an masa alheri yana ne yana nuna ya ji alheri, yana godiya yana mu'amala ta cewa eh an yi alheri amma ba wai kana ganin wai dan kai ka isa a maka alheri kuma ka juya baya ka nuna ai kai baka ma bukata a to in haka ne shi yasa ma manzo Allah yake to ba za ka gode ni'imar Allah ba ma da yi maka Allah shi ne yake son godiya saboda haka in mutum ya ma alheri ka nuna me ka nuna ka gani ka nuna ka yaba ka yi godiya ta wa irra minka hasanatan addaha aw sayi'atan sataraha sannan in ya ga abin da yake mummuna naka sai ya boye ba zai bayyana ba zai ma sutura zai ma sutura in ya ga abin da yake na alherin ka zai faɗa alherin ka abin da yake kuma na aibin ka zai boye wa in amsakta ibtadaka wa in amsakta in amsakta in ka juya masa baya iftar aka shi baya juya maka baya irin wancan da muka faɗa wanda zai ma da fa'i ya juya ma baya ya ya nuna cewa yanzu matsayinsa ya wuce naka sai kai ka nuna eh haka ne to me a ciki dan matsayin shi ya wuce naka amma a wanne ai Allah baya hada mutum komai a duniya ba sunan Allah ba idan zan misali ya tara ma kuɗi sai baka kuɗin kuma ya hana ka wani abin tunda ai ba kuɗin shine komai a duniya ba ko kuma ya baka lafiya shekarar ka ashirin baka taɓa ciwon kai ba kuma sai ya hana ka wani abin ko duk abin da aka baka akwai abin da kake da tawaya a ciki ɗaya to saboda haka idan ya nuna maka shi cewa yanzu ya wuce ka kai sai ka ce shi kenan me a ciki to sai kai ka gaida shi in shi yanzu yana ganin ba zai iya gaida kai ba sai kai sai ka mai sallama in shi yana ga ya wuce zai fara ma sallama to kai yi masa sallamar me a ciki dama khairun nasi khairuhum li sahibi haka annabi yace wanda yafi alheri cikin mutane mutane biyu shine wanda yafi ɗayan alheri ga dan uwansa to yanzu waye mafi alheri tsakanin kai da ke kai ka fa alheri shi ya kauda kai ka ce masa salamu alaikum ka miƙo masa hannu an gaisa shikenan to kaga wannan shi ya kamata kai mu'amala da mutumin da in ma ka juya masa baya shi zai mai da aka zai fara maka sallama kuma zai maka mu'amala au nazalat bika nazila wasaka idan wata musiba ta auka maka kuma zai maka muwasa shine zai taimake ka taimako kamar yadda na faɗa ba wai kawai baka abin duniya ba a'a taimako ta kowace fuska domin taimako muwasa iri biyu ce akwai maddiya da ma'anawiya akwai lokacin da ba wani kuɗi kake so ba wani ba kuɗi zaka shi ka faranta masa ba a'a kai masa addu'a kai masa abin da zai ji daɗi na ba da haƙuri da kuma sai in ya ga 'yan uwa san abin nan sai ka gama hankalinsa ya kwanta shikenan to saboda haka kowa kai masa mu'amalar da idan wata musiba ta same shi zaka ainihin wato taimake shi wajen kwantar masa da hankali ko wajen ba shi abin da zai yayi masa wannan musiba in kulta sabdaka kai mu'amala da mutumin da in kai magana zai gaskata ka ba irin mutumin da in kai magana zai karyata ka ba aw hawalta amran amaraka ko kuma kai nufin aikata wani abu to zai sa hannu shi ma ya taimake ka domin ka cimma bukatarka wai za ta na idan kuka yi jayayya fi haƙƙin game da wani haƙƙi saraka zai kyale maka haƙƙi idan kuka yi jayayya akan wani abu kace naka ne yace na shi ce a to dauki ai ba wani abu dauki me a ciki irin wannan shi zaka yi mu'amala da shi injiwa alkama yake gayawa ɗansa amma dai ina ga da mun ji abin da ya faɗa ɗin nan da ya kamata mu sake tunani irin gaɓoɓin da ya faɗa waye za ka yi hulɗa da shi ka yi abota da shi ka yi uwantaka da shi ya ce shi ne na farko idza akhdamtahu sanaka in kai mu'amalan shi zai rufa ma ba zai rika mu'amala ta kusa ba zai rika faɗan abin da yake ba wanda ya sani naka ba wayan sahibta zanaka in kai abota da shi zai maka ma ado ma'ana abotarka da shi za ta yi maka ado za ka samu riba ta cewa kana tare da wani wayin ta wayin taharraka bika sanaka idan wani wani kunci ya same ka zai taimake ka ma'ana zai baka kariya wa in bi khairin madda in wani abu ya kai ya hada ko ka mika masa hannu zai miƙo ma ba zai juya ma baya ba wa in ra'a hasana addaha in ya kai alheri zai lissafa ka zai gani wai au ka taraha in wani abu naka mummuna ne zai koyi ba zai bayyana ba wa in amsatta ibtada'aka in ma ka juya masa baya shi zai biyo ka da sallama da gaisuwa au nazala dika nazila wasaka in musiba ta same ka zai maka muwasa ma'ana ya ya taimake ka yi maka ta'aziyya ko ya yayi maka damuwa wa in qulta in ka faɗa zai gaskata ka au hawalta amran ammarat ko wani al'amari kake sanyi zai shiga lamarin domin ka samu tabbatuwarta. wa in tanaza'tuma fi haqqin asaraka in wani abu na hakki ya shiga tsakaninku yana hakuri ya bar maka irin wannan ya kamata yi mai da shi yi abota yi hulɗa da shi qala abdullah abdul malik abdul malik yake cewa sami ash-sha'bi hadhihi al-wasiyya imam ash-sha'bi amir ibn sharahil da ya ji wannan ɗaya daga cikin manyan malamai aka gaya masa ga wasiyar da wannan yake wa ɗansa hadil wasiya fa qala sai yace tadri lima awsahu biha kai ka san me yasa yi wa ɗansa wannan wasiyar qul fa qultu la nasi a'a ban san me yasa yi ba qala yace qala li ibnihi awsahu alla yashaba ahadan ai gaya masa yake kare abuta da kowa a duniyan nan li'anna hadhihi al-khisal waɗannan halin da ya ambata lam tukmil fi ahadin ba a taba samun mai irinsu ba saurace ake kawai ka kyale kowa a ba dai irin wannan zaka samu duk wanda ya tara wannan to kawai yana ce masa ba ruwanka da kowa waye zai tara wannan dukkan ɗabi'un kai mu'amala duk ya zama zai yi maka wannan za a same shi da wahala ne shi ne yayi ai da masa yake kawai ya kyale kowa ma kada ya hulɗa da kowa a to zahiri kenan saboda in dai zaka yi hulɗa da mutane waye sai tattara maka wannan duk abin da ake nema ai ba zai yi ba ai ba zai yiwu ba sai dai mafi yawa ana iya samu goma sha ɗaya ambata ko sha biyu ana iya samun wanda zai maka shida bakwai takwas amma a samu goma ma cikin sha biyun nan da wahala ko a samu tara ko amma dai za ka tadda wani yana da mafi yawan waɗannan halaye wanda suke su ne halaye na mutumin da ya cancanta a yi abota da shi wasiya ce alkama al'asar yake waɗansa. kuma kamar ina gaya mana cewa in muna mu'amala da juna mu zo masu irin wannan ɗabi'a yace at-tawqir war rahma daga cikin a ladubba na al-ishra wal ukhwa wato ladubba na zamantakewa da ƴan uwantaka da abota at-tawqir war rahma at-tawqir girmama na gaba war rahma da tausayawa na ƙasa ai mu'amala ya gaya mana tun farkon littafi muna mu'amala da mutane iri-iri ko ba haka ba akwai iyayen mu muna mu'amala da iyayenmu akwai 'ya'yanmu, akwai matanmu akwai yayanmu akwai kannanmu akwai shugabanninmu akwai na gaba da mu a shekaru kowa matsayinsa daban-daban kuma hulɗa tana iya haɗa ka da wa'annan mutanen hulɗa tana iya haɗa ka da wa'annan mutanen to ya za ka yi kowa ka ajiye shi a matsayin da ya dace kai masa mu'amalar da ta dace da matsayinsa karkace mutane duk za ka yi musu hulɗa iri ɗaya ba daidai ba ne shi babba duk da cewa ga ce hulɗa ta haɗa ku amma yana buƙatar ka girmama shi dan yana zuwa sayan kaya wajen ka kai ne misali mai shago kai ne mai kaya shi kuma yana da shekaru baya nufin cewa dan kai ne yake karɓa kaya wajen kuma yana yana yana da shekaru kuma ka rena shi kuma ka wulakanta shi ba daidai bane sai ka girma shekarunsa kai Allah ya ba arzikin eh wannan haka ne dama Allah yake rabawa amma shi kuma Allah ya ba shi shekarun sai ka girmama shi dan aiki ya haɗa ka da wani kun zama kamar abokai amma ai yana gaba da kai a shekaru yana gaba da kai a kaza sai ka tuna wannan ka bashi wannan girma sannan kai kuma da kake hulɗa akwai wanda yake ƙasa da kai za ka yi hulɗa da sa'anninka da na sama da kai da kuma na ƙasa da kai to na ƙasa da kai bai kamata kuma dan ƙarami ne kuma kai masa mu'amala wacce take ta wulakantawa ko ta kaskantarwa ko kuma ta cin zarafi ba daidai ba ne in Allah ya haɗa ka hulɗa kowa ka riƙe shi da me da matsayi da ya dace na sama da kai ka girmama shi na ƙasa da kai kuma ka tausaya ka yi masa rahama ana yin abota da babba da ƙarami ko ba a yi ana yi wani abin zai haɗa ka ga abokinka ya fi ka shekaru sosai nesa ba kusa kuma Allah ya haɗa kuna abota ku kuna ingantaka da waye to kar ka ɗauka ta dan kawai kuna hulɗa sai kuma ka manta da wannan shekarun nasa ka riƙa yi masa mu'amala kuma irin yadda take wa sa'anka ko na ƙasa da kai ba daidai ba ne ko kuma wani Allah ya haɗa ka hulɗa da shi shi kai ne babba shi kuma shi ne ƙarami a shekaru to ka girmama shekarun ka duba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne babban misali a wannan babin shi ne babban misali a wannan babin in ka duba sahabbai ana gaya maka shekarunsu ba wai su iri ɗaya bane ba matasa akwai matasa su ne mafi yawa akwai kuma dattijai In sai na abubakar radiyallahu anhu akwai kuma matasa yara ƙanana su abdullahi dan abbas su abdullahi dan umar wanda za a je yaƙi an aka ce koma kai baka abin nan ba yana kuka da za a je badar shekarunsa bai ba wuce sha hudu ba anas shekaru goma manzo Allah ya same shi a madina abdullahi dan umar yana yaro aka je abdullahi dan bazai yan mata mu'az dan jabal duk matasa ne yan kanana ga sanan ana gaya maka shekaru sha ne duka shekaru to amma in ana kana karanta hadisi kai yanzu ka taba gane shekaru wani a cikin hadisi sai ka dauka dukan su shekarun su ɗaya ne ba haka ba amma irin mu'amalar da ake musu ba sai ka ga mu'amala ce wadda kai ba za ka iya gane shekarun kowa a cikin hadisan ba kowa an yi masa mu'amala wacce take ta zai ji daɗi kuma ya ba da gudunmawa kuma a zauna tare da girmamawa ya ji daɗin rayuwa tare da mutane to haka ya kamata ka yi mu'amala da mutane saboda haka abin da malam yake nufi kowa yana da matsayi da Allah ya bashi sai ka kula da matsayin mutane ka yi mu'amala da shi kowa a yadda ya dace kuma addinin musulunci dama ya koya mana girmama babba da kuma tausayin na ƙasa to wajen mu'amala ma ta abota ko ta umartaka ce kai wannan ka sa wannan ka'idar a cikin wannan mu'amala an gane ko kar ka ɗauka don kawai mun zama a misali Eh, musamman yanzu a kasuwa shagona da shagonka muna karɓar kaya kuma kana gani na fi ka shekaru bal ma watakila na haife ka amma kawai dan muna hulɗa kasu kuma sai ka maida ni ka bar wani sa'an ka ko ƙasa da kai ka mun wasu mu'amaloli na abin kaga wannan ba mutum ba da ladabi na musulunci dan wannan hulɗa ta haɗa mu amma ka tuna kuma ina da shekarun da na wuce na sai ka girmama waɗannan shekarun an gane ko hulɗa da muke karta sa kuma ta maida ta zubar da wannan kima ta shekaru da kuma kai kuma dan shi ne kasa da kai yana zuwa wajen kama yana karban ka yana mu'amala yana wane ne kana shi aiki kuma kar ya zama ka kaskantar da shi ka wulaka a kowa kai masa mu'amala wacce ta dace da matsayinsa na musulmi shine ma nake minha daga cikin ladubba na zaman tare da mu'amala ta azimu hurmatul mashayikh girmama alfarma ta shekaru war rahma wa shafaqa ala al ikhwan da tausayi da kuma tausasawa ga yan uwa wanda suke kasa da kai da kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda fadin annabi sallallahu alaihi wasallam laysa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana baya daga cikin wanda bai girmama babba daga cikin mu ba kuma bai tausaya wa na kasa daga cikin mu wa qala alaihi salatu wassalam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace min ijlalillahi yana daga girmama Allah ta'ala madaukaki ikram bi shaybati fil islam ka girmama wanda ya furfura a musulunci yana daga girmama Allah girmama wanda ya furfura a musulunci me yasa aka faɗa haka me yasa aka faɗa haka yana daga girma inna min ijlalillahi yana daga girma me yasa aka faɗa haka kai ba wani cewa girmama Allah ne girmama wanda ya furfura a musulunci me yasa to a shekarun me yasa ai muna so mu gane hikimar ne kawai dan shekarun kawai saboda saboda ai duk wanda ya bauta wa Allah tsawon zamani ai yana da daraja to tun da yayi yana bautar Allah ya kamata ka girmama shi saboda ai wannan bawan Allah shekarun da yana yana sallah yana azumi yana aiko ya cancanci a girmama alfarmar cewa wannan yana bin Allah yana wa Allah biyayya a wannan shekarun har ya kai yanzu ai ya cancanci girma kenan girmama shi da kai kana girmama abin da wa Allah ne na da'a na biyayya kaga a ce ka girmama Allah ne ko ba haka ba a nan yana cewa yana daga laisa minna mallan lam yuwakkil na, baya daga cikin wanda zai girmama na wanda yake babba daga cikin mu ba saboda me girma babba abu ne wanda yake a ɗabi'a fitra ta ɗan adam abu ne mai kyau abu ne mai kyau sau duk wanda yake gaba da kai ya tantanci ka bashi girma ya tantanci ka bashi girma a ɗabi'a ma ta ɗan adam a ɗabi'a ma ta ɗan adam duk wanda kai yana rena wanda yake gaba da shi to ba na kwarai ba ne kuma abin mamaki ko a cikin dabbobi za ka suna girma manyan ko a dabbobi bare a ɗan adam Bari a ɗan adam sannan kuma yana daga alamar ɗan adamtaka shine mutum ya rika tausayawa na ƙasa kuma hatta dabbobi suna tausayawa ƙananan hatta dabbobi shi yasa za ga dabbobi suna kare ƙanana daga cikin saboda mai ai ƙarami ya cancanci a tausaya wannan abu ne wanda yake a ɗabi'a ma abu ne mai kyau manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar da muka faɗa haka yake a mu'amalarsa yana girmama manya kuma yana tausayawa na ƙasa misali guda ɗaya da za mu kawo lokacin da aka yi fatu makka na abubakar na kusa ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma mahaifinsa bai musulunta ba har aka yi fatu makka kuma ya girma da yawa a shekaru na abubakar ana shigowa makka sai ya bazama ya je ya ɗauko mahaifinsa ya kawo manzon Allah ya ce ya rasulullah ga babana yi masa addu'a har lokacin bai shiga musulunci ba sai annabi ya ce da abubakar sallallahu alaihi wasallam yace wa abubakar yace halla tarakta shekha ya za yi haka abubakar ai da ka bar dattijan nan a gida bai ki yi hatta akuna ana a ciki. ni zan zo gida in same shi ai ba sai ka dauko shi ka zo da shi ba ka yi gaggawa da ka bari har gida za mu je ai ya cancanci mu je gida babanka ne ko kuma ka duba yadda ake tare manzo Allah ce Allah tarakta a shekh ya ka bar shi mana a gida shi ko sai na abubakar sa gaggawa yake ai mata addu'a ya shiga musulunci sai ko manzon Allah ya dafa kirjin dattijan ce aslim ka musulunta ke ko yace ashadu an la ilaha illallah sai ya ya musulunta dan Abubakar ya ji dadi kwarai sai yake ta rasulullah ai shi ya dace ya zo kaga yana duba girman manzo Allah ta'ala da matsayinsa yace amma shi manzo Allah ai dattijo ne ba ganshi da shekaru ba ai mu ya kamata mu je kuma mahaifin amini ne ya tantance mu je har gida mu same shi shi ko in ka duba rahama ga ƙanana wannan a tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wannan ba sai an gaya maka ba kai ma za ka yi kawo misalai ba adadi manzo Allah zai tada yara suna wasa a titi yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa sallama kai ko in ka gan sai kai ne sai kai muzurai ka ɓata rai wai so kake wai kai ka lajabtar da su ai ba haka ake ba yaro ai ya tantance ya ga ya ji ma cewa kana ko ba haka ba to sai abu ne mai kyau abu ne mai kyau wannan ɗabi'a ta wannan abin da ake ba ɗabi'a ce mai kyau ba manzo Allah sallallahu alaihi ka duba da yake mu'amala da da kanana ba iya wannan ba ka duba zaman sa a majalisi ma da kanana Abdullahi ibn Abbas mun faɗi cewa shekarun sa yan kadan ne ko ba haka ba to amma yakan zauna kuma a majalisin manzo Allah tare da wa iyayensa manya ba a koran yaro irin al'adar Bahaushe din nan wannan ba tarbiya ba ce komai a rika koran yaro ka ja yaro jika ya koyi tarbiyya. ya san abin ka koya masa mu'amala da manya ka koya masa duk inda yake zaune ga yadda ake yi kar ya rika sa baki cikin maganar manya ya zama mai sauraro sai an ce yi magana kar ya zama mai yin abin nan a'a ya girmama na gaba da shi ya nuna masa yadda ake zama a cikin manya Abdullahi dan Abbas yana zama a majalisar manzon Allah sallallahu kuma yana dan yaro karami yana dan yaro karami wata rana yana damacin manzon Allah a majalisi ga manya nan yana zaune a dama sai aka manzon Allah madara sallallahu alaihi da ya ta kuma sunna shine ta dama za a fara a wajen akwai abubakar da umar manya-manyan mutane da tijai iyayen da sun haji abin nan saboda haka da manzan Allah ya sha sallallahu alaihi wasallama sai ya kalli dan yaron da yake damacinsa Abdullahi da Abbas sai ce ko za ka haƙura in bawa da tijai sai ce ya rasulullah ai so nake in sa inda ka ta nima sa baki na ita ba zan iya haƙuri a sai manzan Allah ya to karbi sai dan ka bai ce ba ai wannan yaro ko kallon shi ma bai bai ni kamar a'a sai da yake kai ne a dama kai kamata fara ba ko ba da tijan sai ta yi, salatu ai na ga inda ka sa baki nake so in sa baki in sha to shi na sai dan a masa haƙƙin ka ne yaro karami fa da wayansa ya san darajar abin to kuma manya tunda yake zaune a dama tun manzo Allah bai ce kai tashi ko mata a'a ya zauna a dama kuma inda kaga da aka zo abu sai ya zama shi ne na farko yace wallahi la usiru bi nasibi minka ajiyan rasulullah wallahi bazan yi hakuri ba rabon da ka sha in sha wallahi ba zan iya ba kowa ba ko waye <laughs> ba zan iya ba kaga ya san daraja abin amma yana zaune ya yi abin nan kuma abin mamaki manzo Allah ta yi a ta'zan li an uti hawa ka ba da izini in ba su da tije sai ta rasulullah wallahi so nake in abin da ka sha in ta baki na ita bana so abin sai na Umar Allah kara masa yadda yakan jawo Abdullahi dan Abbas majalisinsa har ɗaya daga cikin sahabbai ya nuna damuwarsa akai kamar yadda ya zo a cikin hadisi Abdurrahman dan Auf wata rana ana zaune sai ke gaya wa Umar Ya ce ya Umar inna lana abna'an mithla ya ce ka rika janyo wannan matashin kana sashi a a tsakiyar mu muna da ƴaƴa irin sa fa sai ta namar yayi dariya sai ce innahu min haythu ta'lam ai kai ka san waye shi ka san matsayin sa ba yaro ne irin ragowar yara ba a'a balma sayyidina Umar yayi masa laqabi ma sai yace da shi fatal kahur wato dattijan matashi haka yace dattijan mata matashi ne amma kuma dattijan ne a abin nan saboda ai yana da abin da dattijan ma wani ba su shi yasa an yi tambaya na wani abu a nan majalisi kowa ishiru sai sai na Umar shi Abdullahi ba ba ya sa baki tunda ya san ga manya sa'annan iyayensa sai ishiru in sun yi kaza sun yi kaza sai ya ce Abdullahi ba sai ko me zaka ce in ya faɗa sai ya ce to kun ji ko ku ji abin da matashi ai kun ga ya dace ya zauna zai amfanar Allah ya yi masa baiwa to kaga suna girmama na suna suna tausayawa sannan da girmama matsayin wanda yake karami amma Allah ya masa baiwa ba a rena shi ba ta kaskantar da shi ba ta saboda haka wannan yana daga cikin abin da ya kamata mu kula shine at-tawqir war rahma girmama na gaba da kuma tausayawa na kasa sai adabul ahdath ladabin da ya kamata a kula da shi al ahdath wato matata da ke zama tare da manya su kula da ke lal adabul ahdas ya hakuri mu gama wannan adabul ahdas yace yanzu misali kai matashi kana zaune a majalisin manya ya kamata ka san matsayin manya dama an gaya mana a girma manya ko to ladabin sai yace minha Allah yukallama alla yukallama al-ahdath bi hadar in ka zauna cikin manya kada ka tsoma baki cikin zancen su in ba sun tambaye ka san ce me kake cewa ba baya daga cikin ladabi قال جابر jabir yake شاء الله abdullahi الله kara قال yadda kadima wafd juhaina wasu jama'a sun zo daga قبيلة kabilar سلا ta larabawa وسو wasu baki suka zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kama gulamun li da aka zo kawai sai wani matashi ya miƙe wai shi shi zai jawabi fa qala annabi sallallahu alaihi wa al-kubara sai ma'aikin Allah ya ce ya haƙuri kai matashi ina manyanku ina manyanku wa aina al-kubara wato yana daga cikin abin da ya kamata mu gane shine kamar yadda na faɗa ɗazu in kana hulɗa da mutane ka san girman na gaba da kai kar ka ɗauka kai ma ai yanzu ka kai kaza kaza kana a'a kar ka yi haka ka girmama na gaba da kai in ka zauna tare da wanda suke manya ko kuma hulɗa ta haɗa ka tare da suke wanda suke manya ka girmama na gaba da kai Anas dan Malik Allah ya kare da a gare shi yana cewa wani dattijo ya zo ja a shekun yuridu nabi sallallahu alaihi wasallam wani dattijo ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to an kewaye an tare da ya zo kuma yana so ya zo kusa da annabi ya yi magana sai aka tare wajen sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa absa alqawm an yuwassu la kowa ya ki motsawa sai manzon Allah ya kalle su sai ya ce laita minna man lam yarham saghirana wa lam yuwakkir kabirana ai baya daga cikin wanda bai girma na gaba da shi ba dattijo ne kuna ganin sai ku bashi waje yana so ya zo ya yi magana ne ku buɗa mata kar ku tare masa hanya kaga dalilin ma wannan hadisin kenan saboda haka ana so a girmama na gaba shi yasa a gurabe da yawa kamar yanzu ga awaf wannan jama'a sun zo baki ana so a yi magana sai wani matashi ya fara miƙe wasu da dakata ina manya suke ainar kubara manya ya kamata su yi magana ba kai yaro matashi ba sai dai idan su ne suka ce wannan ne wakilin muke so yi mana magana to yanzu suka gabatar wannan kuma wata magana ce amma ana zuwa tarif ka miƙe ko ka sa baki a'a kada ka yi haka ya zo a cikin hadisi na wanda malam zai kawo mana shi hadisin na na lokacin da aka yi aka kashe wani daga cikin matasa a haibar a haibar hadisin huwayyisa aka kashe wani matashi a haibar to da abdurrahman ne da kuma su ɗan uwan shi muhayyisa shi ne huwayyisa suka tafi haibar sai a kashe shi abin nan abokin tafiya Abdurrahman da aka zo wajen manzon Allah ta sallama za a ba da jawabi shikenan sai yake fa arfalamma arada Abdurrahman in takallama huwa adathu mutinnan shi kuma Abdurrahman shine karami sai ya miƙe wai zai yi bayanin me ya faru sai manzon Allah yake ce kabbir kabbir yace a'a babba zai yi bayani babba yi bayani sun tafi ne matasa Khaibar sai aka kashe wani a can da aka zo wajen manzon Allah ana bayanin ba sun me ya faru shi Abdurrahman shine karamin su kawai sai ya miƙe sai manzon Allah yake a'a ka bari dai babba yi magana babba yi magana kai karami ne ya haƙuri kaga anan ya miƙe ba tare da an abin da ta ba a yin haka yana akwai babba kyale yayi magana kar ka sa baki sai in an nemi jawabin ka. sannan akwai hadisin da aka bayyana cewa a sallah ma me aka ce fa in kanu fil hijr da aka ce ya ummun nas aqra'uhum li kitabillah ko wanda zai ja sallah wanda yafi yawan qur'ani wanda ya san alqur'ani ya fada qur'ani aka jero aka ce in duk sun zanto qur'ani sawa to wanda ya fi ilimi na sunna in sun zanto haka Akadamun hijira wanda ya fi da hijira in sun zama duka haka sai aka ce fa akbaruhum nan wanda ya fi shekaru kenan ce shekaru ma suna daga ma'aunin da ake mai gabatar da mutum ake gabatar da mutum kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ladabi na sallama sai ce sallimu saghiru ala al idan aka zo na taho ka taho an gane ko kai kuma kai ne babba to ba sai ka jira ni in ma sallama ba a ni karamin sai in fara yin sallama haka annabi ya faɗa don girmama shekarunka sai aka ce min a mafarki kabbir bawa babban sai na fata na bawa babban dan a nuna maka ladabin ne girmama na gaba shine adabul ahdas to cewa a musulunci ana so ka rika girmama na gaba da kai kar ka dauka cewa dan ni kawai na zama kamar abokinka ka san lokacin mu'amala ta haɗa za a zama kamar abokai amma akwai rata na shekaru to ka girmama shekarun duk da cewa alhamdulillah muna hulɗa ba damu amma ka girmama shekaru abu na ƙarshe a wannan fasali shine yake wa minha daga cikin ladubban da ya kamata mu kiyaye annal insani idza arada safaran wannan ya kamata yi masa fasali ne gaskiya amma sai ya haɗi. domin yana faɗan ladabi ne na uwantaka da abota da zaman tare idan mutum zai yi bulaguro yace an yusallima ala ikhwanihi wa yazuruhu ya je wajen ƴan uwansa yi musu sallama wannan ladabi ne na uwantaka zan yi tafiya kamar irin zamanin da kenan lokacin da ake tafiya aikin hajji in an tafi sai bayan shekara nawa za a dawo sai abin da hali yayi to bai kamata a ce za ka yi doguwar tafiya kuma misali ba za ka zo ka yi sallama da 'yan wanka ba ko irin wanda zai tafi wani waje wani safara ta wani abu zai daɗe bai dawo ba to sai bi 'yan uwa ya yi sallama da su wannan ladabi ne na musulunci Ya ce, fala fa la'alla ahaduhum li'adihim hajatan fi wajhati wataƙila dan uwanka yana da wata bukata a inda zaka wataƙila amma ba iya illa kenan ba illa ta biyu kuma za ka yi wa masa addu'a ya yi maka addu'a nan ya faɗi illa ɗaya ne cewa inda za ka wata ƙila ɗan wanka yana da mai bukata a wajen sai ki Allah in ka je ka yi min abu kaza na biyu kuma zan yi maka addu'a ce wataƙila na taɓa yi taɓa na yi kira da ke ne yi taɓa wataƙila na yi daga yawa saboda a yi wataƙila ba ya so a kan ya yi to Allah ba ko zama da yin yin da wasu ne akwai wata hikima da ya sa ne ba ta da ya ha akwai wata yau da yau da kawai mu'amala na kawai da tafiya cikin ba aikin mutane ko da zai yi tafiyar wata uku wata biyu ba su yi ba in tafiya ce ta kwana mutu ba to ko da kwana a cikin zaka kai mutum zai nemi ne ya rasa yana da kyau a duba da gawa su kwana ne cidewa ito ta ce ta mutu kuma ba ya amma ta kwana goma sha biyar a shirin za ka nemi da ta ana kowa saboda tafiya ta saba kan to yana da kyau wannan suna ce ta da za ka yi zuwa da yankunanka da yake kila mutum yana da wata bukata ko ba ka hmm. a inda za ka ne kawai ne a salama saboda wani annabi a salama ya saba a dukkan falistin mana ya kwana in ɗaya ku zai bula zuwa ya salama da yankunansa fa inda mu bai yi zuwa mu bi zuwa yi khairan za ka tsare da an yi kuma wannan suna ta kama idan ka koma a cikin sallallahu da za ka cewa yakan yi sallama ba kuma sukan yi masa sallama da za su wala ba to amma ni abin da nake yi kenan kuma irin mutanen da suke suna da saboda inda yanzu misali ko daga nan san za ka fita kusa da kai da ko za ka je gaya ne sai ka ga sai a ce ne ka za a dade da wata ba za ba kuma sai ma ta yi wata kwana ko biyar da aka ko kwana biyar ba a su dawo kuma ka je ta sa kai kwana goma ka ga ga bakwai da biyar bakwai da dawa sha hudu da goma wasu yare ne kuma aka saba da masu abu da ne daga kan abu ita to shi yasa ba ba yanzu galibin ba ma yin tafiya da kuma ana ganin za a yi abubuwa da kuma shi ba bukatar kana ganin ai kawai ta rufe na amma dai sanar wasu suna ce ga hadisai ne wa kuma ta Allah ta sallama kamar da ta shi da Abu Dawud da Ibn Majah da Ahmad da Abdullahi da daga suna kula da umar yake gaya wa kansa ibn yahya cewa al'umma huwa ja'a zai tafi a cikin kaza ibn yahya wannan abdullahi umar ya musalla sai ya taho yi maka al'umma huwa ja'a kama wa ja'a rasulullah in maka addu'a da manzon Allah ya yi mun addu'a da kai tafiya astaudiru Allah dinaka wa amanataka wa qawatina amalika sai yadda haka annabi ya yi rubuta yake ina kawo Allah a biya addininka da amanar ka da kuma karshen ayyukan Allah ya tsare ka a cikin addininka ya tsare ka cikin wato a rayuwarka ya tsare ka cikin amfanin da za wannan Kuma ne da duk wanda ka je kai biyar wannan ko kai da ko ba haka yin nan Abdullahi kan yake wa abin nan abin nan addu'a cewa kuma shi Abu Hurairah ya rubuta hadisi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da Imam Bukhari ya fitar da shi mu'allaka kuma da cikin jazm yace ba Allah sallallahu alaihi wasallam ba manzo Allah ya aike mu wani aiki qala Abu Hurairah yace sun ma adaina wa muwaffiqu sai muka zo mu yi masa sallah ina alƙur'ani da zamu za ta kuma sai ka dawo kaga in dai aike ni ai ya riga ya yi ya an gaba kawai kamar mutum abin da kake a'a da muka je muka shirye su ko mun jin mu dawo muka wa Allah الزوجات كلها فكثير كلها تقبل عدة هذا هو يريدني الدعاء التي تعالى وسعت وسعت كما إذا كنا في الله المريض ذوق مرة الدعاء إن يكفى الله الدعاء الذي فيها وكيف الله أستطيعك الله الذي لا يضل ولا يضل هنا قال الله أزيعك الله يكره وكيف ولا إن أتبع الله أزيعك الله أزيعك الله يكره كيف كما يقول ذلك فهو أجل ذلك الإمام الشعبي يبنى في البرد يقرأ في الكتاب آه، الجامع آه، أظن أن الكتاب الخطيب آه، يقرأ في الكتاب الجامع الخطيب كان الخطيب البغدادي كان الكتاب الجامع يدري قال الشعبي إمام الشعبي يدري السنة إذا كان مرض من السمر سنة يتكي أمة بداوة ولا هو أن يأتي الإخوان ويسلم عليه الروح أيضا كما in yi yayi tafiya ya dawo a zo a yi masa ba kamar ya je ake ajiye ko umra ko ya yi ko tafiya in ya dawo a je a yi masa sanna da su yadda yana da Ko wai da kara da ila tsakanin shi kuma in ya fita bulago an da iya mun fa yawa da an wa ya da ba ya je ya yi mutane sama domin ya yi da yake wa haka a bada aka gudu da gudu da ba kare ki ta mina sunnati sunna ce idan a bada su da safar idan mutum zai yi jiya an ya ce ikwan da sunna alaihi ya je wajen musu yin sallah in kuma sai yin Ko wai da da ta bari in kuma ya dawo da sauraro ya yi ikwan kuma ko sallah alaihi kan musu yi masa barka wannan sunna ce sunna ta ne da musulunci amma ce abdullahi na ba ce min sunnati ai kai ka san ma'ana ta ya ce ina da suna ma'ana a wani mutu ko kuma sallallahu alaihi annabi ne ya koyar da wani? wannan shine da mun yi min sunnati daga sunna yana nufin wato annabi ne ya koyar da wannan sallallahu alaihi to mutane na san irin wannan al'ada ana yi mutum ya dawo zaga ana ta zuwa ne masa dan da zuwa amma idan ka ji kuma ko an ka dawo ko an ka ko kai wata tafiya kai kwana talatin talatin biyar in ka dawo wallahi ba wanda zai zama shi an dawo lafiya babu wanda zai saboda ai alaƙar yanzu ta ƙare da ni ta ba wani kowa ne da bai da wanda su da ai suna da amfani da juna in zai yi ko zai ka bai gaba su kuma kai a je na sallama a kai in ya dawo kuma aka ji wani ya dawo ko ba an dinga zuwa a kai maka wannan awak ni ni saya bawa kalau tak macam da ni nak tu anda tu pun macam ni mesti da anak kalau ni kita kemana ya Allah taala yang Allah amin amin amin amin amin